On this note, I wish to declare the second annual National Muslim Conference 2022 duly Mataimakin shugaban ƙasa Dr. Mahmud Baume kenan yayin da ya buɗe taron ƙara juna sani na musulman Ghana da za a yi kwanaki uku ana gudanarwa. Gabanin nan mataimakin shugaban ya yi kira ga haɗin kan ƙungiyoyin musulmai daban-daban da kuma sauran addinai domin tabbatar da haɗin kan Ghana sannan kuma su haɗa kai da gwamnati domin ci gaban ƙasar baki ɗaya. a government we believe a the National Muslim Conference. A matsayinmu na gwamnati mun yi imanin cewa taron musulmai na ƙasa idan ya fara aiki zai kasance abokin haɗin gwiwa mai inganci wanda zai ƙara wa gwamnati ƙarfin inganta rayuwar al'ummar zango da sauran wuraren da suke da ƙarancin ababen more rayuwa a Ghana. Shugaban manya aƙidun Ghana sun halarci wajen bikin buɗe taron kuma dukkansu sun bayyana farin cikinsu a jawabansu. Za'im harakatar Tijjaniya na Ghana Sheikh Abdul Wadudu Sise ya ce. ka kai musulmi ne na Ghana, kai ɗan shi'a ne? Kana ne. A'a, in kai suna ne kana in kai batijja ne ma ne kana nan ahmadi ma na nan bi ma'ana mun haɗu maksadin mu mu yi wa ƙasa aiki limamin ahmadiyya na Ghana Sheikh Muhammad bin Sali I stand here to congratulate each and every one of us in this room na tsaya nan don in taya duk waɗanda suke nan murna akan ƙarfin halin da muka yi na yin watsi da bambance-bambancen mu kiyayya da jayayya da ba su da muhimmanci muka haɗa nan ƙarƙashin lema ɗaya mu tattauna a matsayin al'ummar musulmai. Babban limamin shi'a na ƙasa Sheikh Abubakar Kamaluddin ya yi jawabinsa ne da turanci, amma bayan taron ya taƙaita mini abin da ya ce kamar haka. Game da abin da na faɗi shine ra'ayin mutane game da batun 'yan siyasa ba yadda da su ba, da tun da ba yadda da su ba suka kawo wanga lamari wanda ke sabon lamari ne. Dole ya kamata su yi aiki da kyau yadda mutane wannan tsoro da suke yi game da batun su zai kau. Babban limamin ahalin sunna kulawar jama'a na Ghana, Sheikh Umar Ibrahim Imam. Ni ina farin ciki korai cewa yan parliament sun fahimci abin da muke inda daga farko can tun zamanin kwami ana da wangan ra'ayi da ba haka muke ba amma babu kuma ko da wani lokaci akwai lokacin da Allah ke son ya to lokacin sa ke da kai abin da ke damu mu ba kudi ne babu da shi ba muna da kudi muna da jama'a muna da komai abin da ke damu mu amana ko wannan tsoron dan wani ko wani mutum na ganin in ka ba wuga ya ci in ba wuga ya ci Babban limamin ƙasa Dr. Usman sha rubutu shine rufe jawabin malamai. Kowa ya yi magana, to ba bar wani wuri da zan yi magana ba. Maganin da ya kamata duk kowa ya yi. Ke da abin da zan ce mu roƙi Allah, Allah ya ƙara mana zama lafiya. Gana ina muna cikin nima nima kuma na zama lafiya daura da mu me ake yi kashe kashi to mu gode ma wannan nima mu gode ko da wannan zama namu shugaban yan majalisar dokokin Ghana musulmai da suka asasa wannan taron honorable Muntaka Mubarak ya yi kira ga waɗanda suka zauna tattaunawar na kwanaki uku ga cewa mu ji tsoron Allah kaka duba ni MP don Allah ya sa an bani wanga dama ina so in use wanga in pursue political agenda na Allah bai bai gafarta min kaka duba don kai wani sarki ne kana kana son ka duki wannan ko ka amfanar da kabilancinka kaka duba kai limami ne don yau an jawo ka zo ka taimaka kai kana son ka ta wani wuri duk wani fanni da muke da shi da ya sa muka tattara nan mu yi kokari saboda Allah mu kiyaye hukuncin wanga za a rufe taron a ranar Lahadi 25 ga watan Satumba 2022 Idris Abdullahi Bago sashin Hausa na muryar Amurka daga Accra Ghana